Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na gyaran jiki. Kamar da yadda kuka sani sunana amatulla A yau zan kawo muku kayan gyara ƙafa ne don duba da yanayin da muke ciki wato lokacin sanyi. Yanzu za mu fara gudanar da yadda za mu haɗa shi domin mu yi amfani da shi. Ku biyo ni. Da farko za mu baƙaci kwananmu da za mu haɗa a ciki da kuma cokali sannan muna buƙatar colgate da lemun tsami da kuma wuƙar da za mu yi amfani da ita wurin yankawa bismillah uwar gida dai tana ganin yadda muka matsa colgate mu a cikin bau sannan sai lemun tsami za ki cire kwallayen saboda ba a bukata sai ke matsa ruwan lemun tsamin a cikin colgate yadda dai ba zai mashi yawa sai ki jujjuya uwar gida tana gani idan kin yanda kika zuwa ruwan lemun tsami idan yayi yawa zaki iya dan kara colgate din a ciki dan kaɗan sai ki ci gaba da juya shi har ya haɗa jikin shi yanzu uwar gida dai ta ga yadda na yi saura in miki bayani akan yadda za ki amfani da shi uwar gida ta ga yadda abubuwan ya kasance to to wannan abu dai da muka haɗa kamar yadda na faɗa miki tun farko uwar gida wannan an yi shi ne domin maganin tsatsayewan kafa wato fasau idan kina da fasau za ki iya haɗa wannan ko kuma kaushi za ki iya haɗa shi kamar yadda kika ga man haɗa to za ki bi duk inda wannan fasan yake ki shashafa bayan kin shashafa shi za ki bar shi zuwa wurin minti goma zuwa ishirin sannan sai ki samu ruwan ɗumi ki wanke da shi haɗi da abin goge kafa sabida in kina gogewa duk wannan abubuwan zai bi ruwa ya tafi to za ki ga ƙafanki ya yi fresh ba yanda yake da ba duk wannan wannan din fasan nan zai hahade